Ministan kwadagon Najeriya Simon Lalon ya yi murabus daga mukaminsa inda ya tsallaka zuwa majalisar dattawa. Simon Lalon wanda tsohon gwamna ne a jihar Plateau ya yi takarar sanata a zaben gama gari na wannan shekara ta 2023 bai sami nasara ba saboda hukumar zaɓe ta ayyana Napoleon Bali na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben. A watan jiya ne kotun ɗaukaka ƙara a Abuja ta soke zaben sanata Napoleon Bali na jam'iyyar PDP ta baiwa Simon Lalong saboda a cewar kotun jam'iyyar PDP a jihar Plateau ba ta da zababbun shugabannin jam'iyya kafin gudanar da zaben. Mai ba Simon Lalon shawara kan harkokin yada labarai Makut Simon Macham ya ce tuni tsohon ministan ya mika takardar murabus wa shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu. Kin sani matsayi ne na jama'a kuma kira ne da jama'a suka masa kuma bayan kotu ta tantance shi cewa shine senator elect dole ne ya zaba inda za shi kamun ya zama gwamna ya yi memba na House of Assembly a plateau so biyu ya kuma zama speaker ne speaker wanda ya fi zama da dadewa a plateau lokacin yana speaker ya zama chairman na conference of speakers bayan haka a yau din nan shi ne chairman na shugaban conference of former speakers na najeriya duka so majalisa wuri ne wanda ya santa sosai amma ko ya dan yi bayanin wani abin da al'umman jihar plateau za su amfana daga wannan matsayi nashi yana da sanin yadda ake aiki aiki a legislature yana da na executive to kin ga yana da fadin sani wanda zai iya sa ya san me zai za yi wa mutane saboda haka constituency nashi mazabar shi wadda ayyukan da zai musu suna da yawa na nemi jin ta bakin wasu daga shiyar plato ta kudu inda sanata simon lalon ke wakilta sunana honorable dam lombard web Mutlali eh. non as Baba Mai Kunu. A gaskiya saboda Allah zuwan shi da ya ji daɗi sosai. In Allah ya ikonsa domin kin lura lokacin da aka yi last election mun samu matsala sosai so addu'a mu inda ya zo ya yi kokiri so da da daga mana fati a apc na southern zone mu a southern zone yanzu ba mu da eh, crisis sosai amma we still want him ya taimaka mana da maganan security ma. To suna na Idris Zubairu Daren ba na so shi da wannan kujera dun bai mana abin da damu so shi da wannan kujera din ba. amma da yake abu ne abu ne irin na Allah ba abin da baya iya kasancewa me ya kamata ya fuskanta a yankin a Plateau ta Kudu damuwoyi suna da yawa ba mu da hanyoyi don tun da ya hau wannan wurin har kamar yadda nake miki magana yanzu ba wani hanya da yi na kilomita daya ko kilomita biyar a yankinmu a yanzu tun awai shekara takwas kuma yanzu kika dube eh, mu abin da ya kama daga jibam har kurgui ba wani tafiya da mota da yi na kwanciyar hankali tafiyan awa daya da aka yi shi awa hudu kafin ka fita babban hanya. Wasu 'yan asalin yankin Plateau ta kudu kenan ke bayyana ra'ayoyinsu kan shigewa zauren majalisar dattawa da Simon Lalon ya yi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.